أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيه البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا مات الإسلام وهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Sulaja a wannan jiha ta Niger a wannan ƙasa tamu ta Najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozalla a rafi ba don komai ba sai saboda ta yi mu a musulunci wato murna ta aure da Allah maɗaukin sarki ya bashi Malam Jibrin wanda ya yi sabuwar amarya gau a leda Malama Maryam ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta su da zuriya tsayi ba a samu sojojin bala na addinin musulunci masu zarewa shirka da bidi a ido akwai addu'a da na saba yi wa angwaye malam jibirin kai ma ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta kawo mana shag Yakubu Musa Hassan Katsina sautu sunna ɗa na biyu sai ta kawo mana masanin harkar turnuku Sheikh Abubakar Giro Argungu ɗana uku sai ta kawo mana Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano ɗan auta ga wani gangaren nan daga unguwar mai kawo sai a kawo mana irin shi da daga nan amarya in ta ga dama ta ƙara in ta ga dama full stop wannan ya rage nata mukan kwalliya ta biya kuɗin sabulu Allah ka gafarta mana wato wasu ayoyi za mu karanta a cikin wata sura a cikin wannan dare wanda waɗannan ayoyi suna karantar da mu wato darussa manya-manya gingima-gingima a ciki daga cikin wayannan darussa ayoyin suna karantar da mu cewa gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya ba ta ƙarewa har abada sai dai ƙa'ida ce ta Allah duk sanda aka kara tsakanin gaskiya da ƙarya to gaskiya za ta yi ƙoli-ƙoli da ƙarya ta ƙwala ta ƙasa sannan ta murƙushe wannan ita ce ƙa'ida ta Allah maɗaukakin sarki sannan darasi na biyu da wannan sura take karantar da mu wato ne idan Allah ya fahimtar da kai hanya ta gaskiya to ka gode wa Allah wanda ya bata baya jin kira sai kai ta kwala kira kai ta kwala kira amma bai ji ba laqad asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaat walakin anta tanfuku fi ramadi wato za kai ta kira amma idan ka kira rayayye ne sai ya ansa amma wanda ya mutu duk yadda za ka kwala kira zai iya ansawa ba zai iya ansawa ba idan ka samu wuta idan ka hura sai ta haskaka to amma idan ka zo kana hura toka za ta haska ba za ta haska ba saboda haka kada ka yi mamakin wanda ya bata ka yi mamakin wanda ya shiryu Allah ka gafarta mana darasi na gaba da sura take karantarwa ayoyin da za mu karantar suke karantarwa wato da'awa hanya ce ta annabawa kuma duk waɗanda suka ɗauki hanyar da'awa suka ce sai sun gyara al'umma sai an dawo an yi aƙida an bi Allah an ta Allah da bauta to sai sun haɗa da haƙuri domin sai sun fuskanci barazana da tsangwama da azabtarwa kai hadda yunkurin sharewa daga doron ƙasa daga waɗanda suke gaba da aƙida wacce Allah maɗaukin sarki ya turo annabawa da ita sannan ko kun rasa rayuwarku a hanyar da'awa ba asara kuka yi ba kun ƙara samun ɗaukaka ne a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ka gafarta mana amma alaramma mu fara daga cikin farkon surar sai Allah maɗaukakin sarki ya fara da cewa yasin wal Ƙur'anin haƙi. Bismillahirrahmanirrahim. na'am yasin wal Ƙur'anin haƙi. Allah maɗaukin sarki ya ce yasin Allahu a'lamu bi muradihi bi zali sai Allah ya ce wal qur'anil hakim Allah ya ce ina rantsewa da alƙur'ani. alqur'anin kuma alhakim malamai suka ce alhakim ai almuhkam wannan abun karantawa wanda aka kyautata shi aka kyautata ayoyinsa aka kyautata lafazinsa aka kyautata uslubinsa aka kyautata darussan da yake karantarwa aka kyautata shari'a wacce take ciki ai al-hakim malamai suka ce al-muhkam dama al-qur'ani mai girma malamai sun ce yana da sunaye da yawa amma cikin sunaye da yake da su da yawa sunayen da suka fi shahara sunan da yafi kowanne shahara shine al al-qur'an daga shi sai Al-kitab. me yasa al-qur'an da Al-kitab suka fi shahara a cikin sunayen al al-qur'ani mai girma malamai suka ce saboda da wa'annan sunaye guda biyu ne Allah ya tsira alqur'ani mai girma idan aka ce alqur'an littafi da ake karantawa karanta alqur'ani mai girma shi ya kawo ake haddace shi haddace shi shi ya kawo Allah madaukin sarki ya tsare shi wannan ne dalilin da yasa alqur'ani mai girma a duk duniya an yi ittifaki da masu sallah da marasa sallah duka sun yi ittifaki ba wani littafi a duniya da ake karantawa kamar alkur'ani mai girma alkur'ani mai girma shine littafin da ake karantawa fiye da kowane littafi sannan shine littafin da Allah ya sauƙaƙe shi ake haddace shi ka ji alaramma yana kwararo ayoyi daga alkur'ani mai girma da ka ka je coci ka ga ikon Allah duk yadda fasto ya kware idan zai yi karatu a cikin bible sai ya bude ya duba ya ce to a kawo mu bude mu duba a duba linjilan luka a ka kawo da na in ba tsoro ba ana haddacewa ba a haddacewa amma alkur'ani mai girma fa ana haddace shi ana kwamitin ɗinsa into memory Allah ya sauƙaƙe haddace shi maza da mata da manya da yara da tsofaffi da dama Allah ya sauƙaƙe musu haddace alkur'ani mai girma me yasa suka haddace shi sun haddace shi ne saboda karanta alqur'ani mai girma da ake yi wannan ne dalilin da yasa Allah madaukin sarki ya kira shi da alqur'ani mai girma kuma wani abu da yake da ban sha'awa alqur'ani mai girma shine littafin da zaka tambaye shi sunansa ka ce ya sunanka ya ce na alqur'ani da zaka tambayi bible ka ce mr bible ya sunanka sai ya ce i don't know ban sani ba idan ka ce ya baka sani ba na ji mutane suna ce maka bible is bible not your name sai ya ce look i just had it as you have it ni ma na ji ne kamar yadda ka ji ana faɗa domin daga bakaran bible har nasin bible from genesis to revelation babu inda bible ya ce sunan shi bible the word bible is omitted in the holy bible babu shi a amma shi alkur'ani mai girma da ka tambaye shi sunansa sai ya ce maka sunansa alkur'ani ayoyi da yawa sun tabbatar ga aya Allah alarama ya karanta mana yasin wal qur'anil hakim da zan ce ya sake karo wata aya sai ya sake karowa sai ya ce mana arrahmanu arrahman sai Allah ya ce me علم القرآن ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربيا قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ما سكتي سكتي إنا سمعنا قرآنا عجبا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سي الله يتمي سي الله يتمي فمن شهد منكم الشهر فليصم سي الله يتمي ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى سي الله يتمي إنه إن إنه لقرآن كريم أين في كتاب مكنون يتبل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ wato ko makaho in ya laluba ya laluba zai lalubo inda aka ambaci alkur'ani alkur'ani mai girma Allah ya ce yana rantsuwa da wannan littafi mai kima mai daraja Shi ne Alƙur'ani mai girma wanda aka kyautata hukunce hukuncensa magana ta girmama ubangiji da kansa yayi rantsuwa wai me Allah yake so ya tabbatar ne alarama innaka laminal mursalin Allah ya ce innaka lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin lallai kana cikin manzanni lalle kai wallahi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la lalle la ba shakka la haƙiƙa la min minal mursalina duk lokacin da kaga Allah ya kawo magana da irin wayannan adawatu tauhid to akwai wanda ya ƙaryata shi Allah yake wa raddi kenan akwai wayanda ba su yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane shi yasa Allah yake tabbatar musu da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne akan wace hanya alarama ala siratin mustaqim Allah yace kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kai annabin Allah ne kuma ala siratin mustaqim tsarin da ka zo da shi kai kana kan hanya ne madaidaiciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu garanti ya ba mu tabbas shuwa banka ba kokwanto ba taraddadi cewa hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya madaidaiciya duk wanda ya zo da hanya wacce ta saba wa hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'inun man kana duk girman rawaninsa duk faɗin alkebarsa ku tattara kayansa ku jema masa kana domin shi ba mu ga inda Allah ya ce mana akan hanya madaidaici yake ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mana na kan hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya yake karantarwa hanya madaidaiciya yake kira zuwa gare ta hanya madaidaiciya yake shirye da al'umma zuwa gare ta wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillah innaka latahdi ila siratin wa annabi ke kira zuwa كده زوا له ما في السماوات وما في الأرض ألا ألا إلى الله تصير الأمور الله ما دوكين سركي يتي وإنك لليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي كنا شريروا إلى صراط مستقيم زوا غحيا hanya madaidaiciya wacce ce hanya madaidaiciya Allah ya ce siratillah hanyar Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh saboda haka idan kana neman hanyar Allah kama hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya bamu tabbas matukar muka bi shi matukar muka riko da sunnarsa matukar muka bi hanyarsa ba mu bata mun zama shiryayyu Allah ramma ba su aya a cikin suratun nur bari mu ba su address Allah madaukin sarki ya ce wa in tudiuhu tahtadu wa تهتدوا و... وما mubin Allah madaukin sarki ya ce wa in uhu idan kuka bi shi wa ba ku an samun ba wa in uhu idan kuka bi shi wa wancan wa in uhu wa in kuka bi shi kuka bi wa kai ku ce Allahu akbar sai ga Allah maɗaukin sarki ya warware mana matsalar da kansa dan ku gane wa aka ce ku bi sai ya ce wa ma'alar rasuli babu wani abu akan manzo illal balagul mubin sai isar da isarwa wato ya isar da sako kuma a bayyane kenan wa in tudi hudin wa kenan shine ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukin sarki yace wa innaka wato yace alasir in innaka laminal mursalin yace ala siratin mustaqim wai daga wajen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da tsarin da yazo da shi sai Allah ya ce me Allah azizir rahim Allah wannan manhaj da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi dalilin da yasa aka ce yana kan hanya madaidaiciya shine tanzilan sauƙaƙe ne daga wajen wa wato al'aziz wanda yake shine mabuwayi arrahim mai jin kai Allah maɗaukin sarki kenan Ko ji wasu siffofi guda biyu masu ban sha'awa kowace siffa a ciki siffa ce ta ɗaukaka siffa ce ta kamala siffa ce ta cika siffa ce ta burunƙasa siffa ce ta isa sannan da aka sake haɗa siffofin guda biyu sai suka ƙara bada wata hikima suka ƙara bada wata balaga Allah ya kira kansa da al'aziz mabuwayi mabuwayi gagarabado ya fi ƙarfin kowa ba mai iya karawa da shi ya fi ƙarfin kowa duk wanda ya sukur sukur ya ce zai yi fada da Allah Allah zai murkushe shi matsalar mai sauki ce murus Allah zai gama da shi gaba daya saboda shi shine al-aziz kun ga wannan siffa ce ta ɗaukaka da kamala da cika sannan ar-rahim shi Allah mai tausayi ne shi ma wannan siffa ta tausayi da jin kai ita ma siffa ce ta cika siffa ce ta ɗaukaka siffa ce ta kamala to da aka haɗa buwayar da kuma rahama da jin kai sai kuma abin ya kara ba da sha'awa buwaya ita kadai tana iya kawo zalunci da aka samu rahama sai ya zama zalunci ba zai shigo ba jin kai shi kadai yana iya kawo rauni da aka samu buwaya sai ya zama rauni ba zai shigo ba sai aka hada buwaya da jin kai sai ya zama gagarba da mai mai ainihin kuma tausayi ga siffar cika da gagara da kamala ga siffar tausayi da rahama da adalci in banda Allah madaukin sarki wa ke da irin waɗannan siffofi din to sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba alarama sai Allah ya ce makasudin turo ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasudin saukan maka da alqur'ani mai girma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ba an saukar da qur'ani mai girma dan ai tsubbu da shi bane ba an saukar da qur'ani mai girma dan ai bokanci da shi bane ba an saukar da alkur'ani mai girma don a rinka rubutawa ana kwankwada kamar an samu kunun zaki ba ne wai saboda wata shegantaka wai cewa ake wai don tsabar wulakanta ayoyin Allah wai kare da kuɗinsa sai ya sha dubun lahaula kenan wai rubutun sha wai kare in yana da kuɗi shi ma ana iya rubuta mashi kenan harkar ta mecece harka ce kenan ta cuwacuwa da murkususu ba harka ce ta addini ba sannan kai da kake cewa ka sha rubutu ai ba rubutu ka sha ba ka sha tawada ne da bakin gawayi da zige da karo ka narka a cikinka in kuma ne ciwo ya kama ka kai ka jiwo ba rubutu ka sha ba idan kana so ka sha rubutu sai ka haɗe hadda allon nan ne ka sha rubutu amma in an wanke ba rubutu ba ne ko da an wanke sunan shi rubutu sai an yi menene yake rubutu in yana rubuce da an wanke a sunan shi malaman makaranta in su rubuta da chalk in an gama ya suke yi da me suke gogewa da dosta to don me yasa ba ku tara wannan allin kun sha ba sai wannan baki dan ana dan jefa kwayoyin siga a ciki saboda me me bambancin wannan da aka rubuta da tawada da wannan da aka rubuta a jikin blackboard da allo da alli me yasa wancan kuka share kuka ce ba rubutu bane amma wannan kuma kuka wanke kuka ce rubutu ne why da haka aka yi ta halakar da al'umma malaman tsubu suka yi ta baje koli kuma wani abin da zai ba ku mamaki da wuya ka samu malamin tsubu yana ɗaura laya da wuya ka samu malamin tsubu yana shan rubutu ba su ɗaurawa ba su sha sai dai kai da suka mai da kai mahaukaci kai za su yi tara ta yawa kwandaga kwandagan layu ɗaya a baya ɗaya a kunkumi ɗaya a kunkuru da mai hanci da mara hanci saboda sun mai da kai mahaukaci su ba su ɗaurawa ko ba su shan rubutu kuma duk malamin da ke rubutun sha idan aka zo karɓar rubutun bai rubuta ba sai ya zuba ruwa a kwanan sha sai ɗan bulbula tawada kaɗa a ciki sai ya gaura ya ce to ajiya a kai saboda ya san ba za ka iya ganewa ba ko za ka iya ganewa kenan addini ne abin da aka saukar da qur'ani a yi da shi kenan yaya aka yi yau aka wayi gari alqur'ani aka mai da shi harkar ciwa-ciwa alqur'ani aka mai da shi harkar neman kuɗi alqur'ani aka mai da shi sai dai a rubutu a wanke a sha har ya kai shegantakar ta kai da yawa aka fara rubuta alkur'ani mai girma da jini hadda jinin haila bokaye suna rubuta alkur'ani da malaman tsibu hadda mani suna rubuta alkur'ani ya aka yi aka dawo ana rubuta alkur'ani mai girma da najasa aka mai da shi kayan tsibu aka mai da shi kayan damfara al'umma gashi Allah yana faɗa mana makasudin turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da makasudin saukar da alkur'ani mai girma yace litunzira qauman domin kayi gargadi kayi wa'azi da alkur'ani mai girma suwaye zaka yi wa'azi wasu mutane da da ma unzira aba'uhum wa'annan larabawa wa'anda ka same su a ƙasar makka wa'anda ba a taɓa samun annabi ya zo a cikin wato ainihin da harshen su na larabci ba kai ne annabi na farko da Allah madaukin sarki ya turo da wannan harshe domin kai musu wa'azi malamai suka ce an ambaci larabawa wato saboda su ne aka fara yi wa wa'azin sauran al'ummar duniya gaba ɗaya sun shigo don Allah ya ce wa ma arsalnaka illa ka fatalin nasi bashiran wa nazira illa ka Allah ya ce ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga mutanen duniya gaba daya ka zama mai gargaɗi a gare su sannan ka zama mai bushara a gare su da wannan ne duk wanda ya ce maka ga wata hanya da zai bi Allah ba ta hanyar annabi muhammad ba to ku ce masa batacce ne kusa kullum abin da yan bidiya ke faɗa kenan ai su yan izala su ilimin su ilimi ne da aka gada daga matattu amma mu iliminmu ilimi ne daga hayyul ya mutu ilimi ne na milladunni wai ilimi ne na milladunni wai hadisai da muke karantawa ai sahabban su mutu annabi da ya faɗi hadisan su mutu ya mutu saboda haka su wai ilimi ne da aka samu daga matattu su ilimin su wai daga wajen Allah suke samuwa kai tsaye kawai sai gegen malami sai zo na sharau ne ya ce haddasa ni kalbi an rabbi zuciyata ta ban labari daga wajen ubangiji na wai kuma a yi bautar Allah da abinda da zuciyar shi ta bashi labari in mai magana kuma a ce bamu da kunya wai sai dai mu bari a ta wannan shegataka ana batar da bayin Allah ba mu bari sai mun yi magana ko mu shiru mu bar su kawai a ta baje koli ana shegantaka ana ciwa-ciwa a murkusu su an babake da randomization kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce domin ka yi gargadi ga wayannan da ba a yi gargadi ga iyayensu ba sai Allah ya ce me fahum gafilun saboda haka sai suka zama rafkanannu Allah ka gafarta mana me Allah madaukin sarki ya ce a gaba لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الله ما دوكين سركي yace to amma duk yadda ka iya wa'azi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk hikimar da ke cikin alqur'anin nan ga ayoyi dalla dalla gwari gwari kowa ya kamata a ce ya gane to wallahi akwai waɗanda ba su gane ba akwai waɗanda Allah ya riga musu rijista ƴan wuta ne ba za a su gane in ji Allah Allah ya ce laqad haqqal qawlu haƙiƙa magana ta inji Allah wace magana da Allah ya ce sai ya cika wutar jahannama ta tabbata ala aksarhim a bisa mafi yawansu fahum la yu'minuna saboda haka ba za su imani ba duk yadda annabi za ka yi wa'azi duk yadda za ka karantar duk hikimar da basaha da basira da kake da ita duk hikimar da ke cikin littafin nan da ka zo sai ka yi ka gama ka bar wasu baƙaƙen arna su Allah ya riga ya ce ƴan wuta ne ba yadda za ka iya cusa shirya a kwakwalwarsu idan annabi ya bar duniya akwai wanda basu gane ba sun ji wa'azinsa basu gane ba akwai mamaki dan ba gane wa'azin izala ba akwai mamaki dan mun faɗa wasu basu gane ba kaje wani ya ce to mu dai muna nan to ai ta zama to ya za a zo a ce wai duk abun nan da muke yi ba daidai ba ne to me ake nufi ana nufin duk kakanninmu da kakannin kakanninmu Abun nan iyaye da kakanni kabirin an kabirin an tashi an ga ana yi to ana so a ce duka yan wuta ne to menene matsala? ka wuta ce kake ga ba za ta iya kwashe su ba ko man Allah ne bai da mala'iku ne za su tattaro su a ina ne kake ga matsalar za ta faru kai Allah ya ce duk yadda za a yi wazi duk yadda za a isar da sako akwai waɗanda ba za su gane ba in ji Allah wannan ya nuna masu wa'azi ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa ku ci gaba da karantaswa. wanda Allah yake da rabon ya gane sai ya gane kuma alhamdulillah sunna tana ratsa ko ina cikin al'umma babu inda sunna ba ta shiga ciki jiyawar haka muna cikin garin kwantagora a kofar mai martaba sarkin sudan na kwantagora an cika kaman duniya za ta tashi muka kaddamar da gidauniyar ginin makaranta ta islamiyya wallahi da aka yi wa'azi aka yi wa'azi bayan Allah suka fara bada gudunmuwa mai martaba sarki ashe yana cikin gida ba bacci yake ba wa'azi yake ji da aka yi caji aka yi caji sai ga dan aika ya aiko da gudu ya ce a sanarwa al'umma shi ma ya bada buhun siminti ɗari a je a gina makarantar sun yanzu sarakuna duka sun fara ganewa Ke yasa ku ga kan wayannan masu alkebabba guga ya fara zafi an rasa ina za a nufa sai an je an zo to a ɗauki mataki mu fa abubuwan nan sai ka ji mai martaba ya ce to mu fa wannan hanyar mun daɗe da gane ta akwai wani sarki da wani abin ban sha'awa ya faru a nan Najeriya wani babban sarki ɗan bidiya suka je wajen lalle a ɗauki mataki ɗan izala suna zagin shehunnai ba a cin albarkar masu albarka in ba haka ba sai da suka gama jawabin suka ba da sarki ce kai ku saurara in ba ku shawara suka ce eh yace da wannan ta maulidan da kuke kuna hana mutane bacci da daddare da wayannan matattun shehunan da ba sunan su a Qur'ani babu su a hadisi da kuka rike yace duk ku tattara su ku yi watsi da su ku rike Annabi Muhammadu shi ya fi muku alheri wallahi wani babban sarki ne yace duk ku rike Annabi Muhammadu gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya faɗa ba sarakuna sun gane sun fara zama masu wa'azi yanzu kai alhamdulillah sunna ta riga ta tafi shi yasa Allah madaukin sarki yace me laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun sai Allah yace me inna ja'alna fi a'naqihim aghlala yawa wa hiya ila al-anqan fahum muqmahun wato ku saurara ku ji abin da yasa ba za su gane ba ku saurara ku ji misalin su da Allah ya bayar isti'ara ce tamsiliya Allah ya ce inna ja'alna fi anaqihim aglalan lalle mu mun sa wasu maruruwa a wuyansu ma'ana aka kama hannun aka kai shi zuwa ga wuya sai aka sa mari sai aka daura hannu a jikin wuya inna ja'alna fi anaqihim aglalan fahiya ila al-azqani wannan maruruwan hannayen an kai su sun tallabe haba ga maruruwa sun daure fahum muqmahun Allah ya ce saboda haka an bankara wuyansu kan ya dagu sama ba su iya sado da kansu kasa ya za su iya ganin gaskiya shine fahum muqmahun ai fasaran muqmahan wato sai ya zama wanda wato idan aka ce muqmahan wanda kansa ya daga kansa sama an bankare su inji Allah kansu yana sama baya da za su iya dukuwa balantana su ga inda gaskiya take inji Allah sannan me ya sake faruwa inji Allah madaukin sarki waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan Allah ya ce waje الله يتي وجعلنا من بين sadda wayannan mutane mun sa wata toshiya a gaban su inji Allah wa min kalfihim sadda a bayansu ma mun sa wata toshiya fa a gaishe nahun kuma sai muka sake lullube su gaba a tare baya a tare kuma an sake lullube shi shi yasa wasu malamai suka karanta fa a gaishe ku. ai fa a ashe nahun sai muka makantar da su inji Allah madaukin sarki fahum la yubsiruna saboda haka ba su gani ba su ji ba su gani gaban su a toshe bayan su a toshe kunnan a toshe idon a toshe duk yadda kai wa'azi kai wa'azi ba za su ji ba duk yadda kai kira kai kira ba za su ji ba inji Allah madaukakin sarki Allah ka saba ma cikin wayanda suka samu kansu a wannan bala'i sai Allah madaukin sarki ya sake cewa mai a gaba Allah ya ce wa sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su irin waɗannan mutanen a anzartahum ka musu wa'azi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am lam tunzirhum ko baka yi musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su imani ba ji Allah madaukakin sarki duk kiran da zaka yi duk wa'azin da zaka yi ba za su ji ba ba za su gane ba in ji Allah madaukakin sarki ga Allah idan ba batarwa ta Allah ba ya za ka ka ji wa'azin sunna a karanta ayoyin alkur'ani mai girma da dumi-dumin su ka gagara ganewa ka faɗa min wani littafi mai ta'asiri ga ɗan adam kamar alkur'ani mai girma kai ku saurara ku ci sai umar Allah ya ƙara masa yadda yace karo na farko da imani ya fara shiga zuciyarsa ya ce wata rana ya tashi ya je majalisa su tun kamin musulunta tun zamanin jahiliya wato wata majalisa ce inda nan suke haduwa a sha giya a abubuwa ya ce ya je samu duk abokan nasa ba wanda ya zo sai ji bara ya zama shi kadai ba ya tuna da wata dabar su ta can ma ya je bai samu kowa ba da ran sai ya ɓaci sai ya tafi ɗakin ka'aba ya ce yana zuwa ɗakin ka'aba sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wato ani bayan ya shigo cikin ɗakin Ka'aba daga shigowarsa sai ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana zuwa annabi bai gan shi ba nan take sai ya ce kai to bari ka gani yau sai na ga mai Muhammadu yake in ya zo ɗakin nan sai na Umar sai ya buya a cikin astarul Ka'aba wannan riga ta ɗakin Ka'aba da ake sawa akwai riga da ake sawa ɗakin Ka'aba sai ya shiga cikin rigar sai ya buya can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi da ya zo bai san akwai mutum a wurin ba shi annabi ya zo zai sallah ne daga zuwa kawai sai ka bar harama sai fara sallah sai ya kamo suratul fatiha yana kaiwa karshen suratul fatiha sai ya kamo suratul haqqa alhaqatu dan karanta musu surar muji بسم الله الرحمن الرحيم كيف سولا ناكوزي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة سألتمي فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية نعم وأما عاد فأهلكوا بريح شرشر عاتية Pulso, pulso, pulso, pulso. sai Allah madaukin sarki wato sai na umar yana karanta wa'annan ayoyin alhaqa malhaqa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantawa sai na umar yace duk lokacin da annabi yace alhaqa sai ji qa kamar an sa guduma an daki zuciya a wannan lokaci malhaqa sai ji kamar an daki zuciya sa wannan lokaci annabi da yana ci gaba da karatunsa sai na umar yana laɓe amma kuma karatun qur'anin yana masa daɗi ma'anonin qur'anin sun fara shiga kwakwalwarsa a wannan lokaci to ku saurara ku ci annabi yana cikin karatu sai ya zo wajen wata inda Allah yake cewa fala uqsimu fala uqsimu bima tubsirun sai Allah ya ce me wama la tubsirun sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wani ya ce fala uqsimu bima tubsiru ina rantsuwa da abin da kuke gani wa ma la tubsirun da abin da ba ku gani sai na amure ce a ah, ko dai mutumin nan ya gani boye a cikin wannan labulan ne kenan to amma annabi ya gan shi annabi shi sai ya ci gaba da sallarsa sai annabi ya ce me aya ta gaba Sai يتبعون قول رسول كريم سيجا النبي يأتي إنه للي وانا مغنى فا لقول رسول كريم مغنى ba wani يبا وني daraja ya kawo. annabi yana karanta wannan aya sai na umar yace sai jiran sa ya ɓaci sai ce da Allah dube shi yana waka waka sa kawai yake yi wai amma sai zo ya ce wai Allah ne ya kawo kada waka ne wannan ba Allah ya kawo ba waka ce kace kawai kake yi annabi bai san me yake faruwa ba sai ci gaba da karatu sai karanta aya ta gaba sai ce me wa ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir wannan magana fa ba maganar mawaki bace qalilan ma tu'minu amma kadan ne a cikin ku suke imani kai sai na amurya ji wannan magana ce kai ku dakata ya zan faɗi magana a cikin zuciyata kai kuma kana can ka gane me na faɗa to duk yadda aka yi kai boka ne yana cewa kai boka ne a cikin zuciyarsa sai annabi ya karanta aya ta gaba sai ya ce me wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala bi qawli kahin wannan magana fa ba magana boka ba ce. qalilan mata zakarun amma kadan ne a cikin ku suke wasuwa sai na umar sai ya yi shuru ya ce to yau za a yi ta ya ce a to amma annabi ya san da shi annabi bai san da shi ba a ransa sai ya ce to bari in faɗi wata magana in dai daga sai kai annabin Allah ne ka gane ta ka ce ba waka ba ce ba maganar boka ba ce to maganar wace ce sai annabi ya karanta aya ta gaba tanzilan min rabbil alamin sai ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tanzilan wannan saukarwa ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai shine Allah madaukakin sarki sai na Umar ya ce wallahi tun daga ranar ya fara jin sha'awar musulunci a ransa har zuwa ran da ya karbi kalmar shahada da Allah in ba Allah ya ɗebe maka rabo ba ya zaka ji wannan ayar ka gane me ake nufi ba ya za ka karanta maka alqur'ani ka gane ba shi yasa Allah ya ce su wayannan wayanda Allah ya ga daman batar da su to ba yadda za ka iya shiryar da su ba yadda za ka iya gane su akwai wani balarabe ya taba jin annabi yana karanta wata aya ayar tana cikin suratu hudu inda Allah ya ce wa qila ya ardu bla'i aki wa ya wa ma ardu aki wa ya wa aqla'i wa wa qudiya amr sai aka yi kaka wa qudiyal amru wastawat ala al-judi wa qila bu'dan lil da Allah rayuwarka ta duniya ka taɓa jin magana irin wannan saurara ka ji usulubi. wa ya arabu blaima ake. wa ya sama'u aqli'i wa gibal ma wa ƙubiyar amur. Wasta wata alal judi ka taɓa jin irin wannan magana a duniya kun san me ya faru annabi yana cewa wat alal judi nan take wannan kafiri sai ya fadi wa Allah sujada sai aka ce masa ka musulunta ne yace a ba musulunta ba aka ce to me yasa ka musulunta yace walakin sajadtu li fasahatihi tsabar fasahar dake ke cikin magana ce ta sani sujada magadarwa amma a karanta wannan baka gane ba duk wayannan ayoyin a karanta baka gane ba kai Allah ka gafarta mana shi yasa matukar ana karanta alkur'ani mai girma sai kaga wa'inda Allah madaukin sarki zai gane da su Allah ka gane da mu Allah ka ba mu ikon rike alkurani mai girma ka karbi rayuwar mu akan alkurani mai girma sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب نعم فبشره بمغفرة Allah ya ce inna ma tunziru wato abun sani kawai masu amfana da wa'azin da kake kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mai amfana sai manitta ba azzikir sai wanda ya bi alqur'ani mai girma wanda ya bi alqur'ani mai girma shi yake amfani da wa'azin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khashiyar rahman bil ghaib kuma ya ji tsoron Allah mai rahama a ɓoye wannan shi ke wa'asuwa da alƙur'ani mai girma wanda bai san ƙur'ani ba bai san kima ba bai san darajarsa ba ya zai wa'asu da alƙur'ani mai girma yanzu wanda shi a aqidarsa akwai wani salati na fati shi a aqidarsa wannan salatin ya fi Alƙur'ani sau dubu shida yaushe zai saurari Alƙur'ani, zai saurari Alƙur'ani mai girma ga wata ya gajera hanya an bashi ta zuwa aljanna kawai sai ya rike ku yi ta bala'i da shi to amma yanzu sun fara jin tsoron karanta ba kawai na suke karantawa saboda suna ta ratsa ko ina yanzu an fi karanta a wajen daurin aure ba a cika karanta a wajen wajen suna ba a cika karanta a wajen daurin aure ba sai a wajen suna tunda yayin zala ba su zuwa amma wajen daurin aure yayin zala na zuwa daurin aure to ko ya fara sai kaga yaro suna sai ya ce fatiha ya duba ya ga wasu ustazai da gemu da saje da halakar da dagaggen wando suna zare da ya ce fatiha da sun kalle shi sai ce da kursiyu ya yi yuton ko bai yuton ba sai wanda ya san alkur'ani mai girma sai wanda ya imani da alkur'ani mai girma ya bi alkur'ani mai girma shi ya san kima alkur'ani mai girma ba ka iya kawo masa wani abu kace ya fi alkur'ani mai girma kuma har yanzu wannan ita ce aƙida su wallahi ba da dadewa ba ake fira da wani malami a gidan rediyo abun kunya ina da shi a cikin handset aka zo kan magana qur'ani da salatul fati yace to ai mutane ne ba su gane ba mun ji salatul fati ba Allah ne ya kawo ta ba bakari ne ya kawo ta to ya za a yi mamaki wai tafi qur'anin Allah daraja to ai ba a gane bane ai abin da ake nufi shine yanzu waye raƙumi aka ce Allah waye jirgin sama aka ce bature yace da jirgin saman bature da raƙumin Allah wanne yafi ɗaukan kaya da yawa wanne yafi gudu aka ce jirgin sama na bature ya fi gudu yace to ai lamarin yadda ita saladul fati ita ce jirgin sama alqur'ani raƙumi wai ko bayan ya gama wannan wai ya zauna wai yana jiran wai har sai wani ya zo ya ce masa shi arne ne wai kai wannan shegantaka kuma wai ka zo ka zauna wai kana jira wai har sai wani ya zo ya ce ma kai kafiri ne <laughs> sai Allah ka gafarta mala innama tunziru man ittaba az-zikr ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wa'azuwa da wa'azinka shine wanda ya bi alƙur'ani mai girma wa inna kitaballahi awsaqu shafi'in وأغنى غناء واهبا متفضلا وكير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاء في ظلماته من القبر يلقاه سنا متحللا هنالك يحنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة الإذن إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب الله يتفبشره بمغفرة wannan ku masa bushara da wata irin gafara wa ajarin karim da wata lada ta karamci ita ce aljanna Allah ka samu na cikin masu samu aljanna sai Allah madaukin sarki ya ce me a gaba da rama inna nahnu nuhil mauta wa naktumu ma ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wato alqur'ani mai girma yayi kama da ruwan sama ƙasa bayan ta mutu idan ruwan sama ya sauka za ta rayu ko ba za ta rayu ba to haka zuciya idan ta mutu ƙur'ani in ya sauka akan zuciya sai raya zuciya alƙur'ani mai girma kenan shi ke raya matattar zuciya zuciya sai ta mutu murus kamar yadda ƙasa ke mutuwa ta bushe a saukar da ruwan sama tsiro ya fito ta rayu haka zuciya idan ta bushe ƙur'ani in ya sauko kanta sai raya da ita malamai suka ce shi yasa da aka yi maganan qur'ani sai Allah ya ce inna nahanu nuhyil mauta lalle mu ne ke raye da matattu inji Allah raye da matattu shine yadda alqur'ani mai girma yake raye da zukata Allah ka sa zukata musu rayu da alqur'ani mai girma sai Allah ya ce wa naktubu ma qaddamu muna rubuta abin da mutane suka gabatar wa asarahum da gurabunsu inji Allah madaukin sarki me ake nufi da wa naktubu ma qaddamu dukkan abin da mutane suka aikata Allah yana sawa ana rubutawa shi yasa duk abin da zaka yi ka sani Allah ya sa a rinka rubutawa Allah ya faɗa mana cewa babu abin da ɗan adam zai yi ba tare da an rubuta ba iz ya talaqqal ne anil yamini wa anil shimali anil yamini wa anil shimali qa'id sai Allah ya ce me ma yalfihu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ya ce wa inna alaykum alhafizina wa inna عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يتي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق يلا يتمي إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أفرأيت الذي كفر بآياتنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا a to ci gaba ci gaba akwai saura to ka iso ka iso ka iso ka iso me Allah ya ce من العذاب مدا duk wata innan ayoyin wani sako suke isarwa shine abin da muka yi ana rubutawa wa inna alaikum lahafizi lalle akan ku akwai masu kiyayewa in ji Allah kiraman katibin masu daraja ne kuma masu rubutu ya alamu na mata fa'alun sun san abin da kuke aikatawa Allah ya ce haza kitabuna yandiku alaikum bil haqq Allah ya ce inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malu lalle mu mun kasance muna rubuta abin da ku kasance kuna aikatawa a wani wurin Allah ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim Allah ya ce am ya sabu na shin ko suna tsammani ne ko suna zato ne an na lana su ma'usirrahum wa najwahum cewa lalle mu ba ma jin sirrin su ba ma jin ganawa da suke yayin da suke ganawa suna mitin suna yi wa addinin Allah kulle kulle Allah ya ce a bala wa rusuluna akwai yan aikan mu manzannin mala'iku da yaktubu suna tare da su suna rubuta duk abin da suke faɗa in ji Allah madaukin sarki a waccan ayar Allah ya ce kalla sanaktubu ma ya kulu za mu rubuta abin da yake faɗa wa muddu lahu min al'azabi madda sannan mu ƙara masa azaba ƙarawa mu shimfiɗa masa azaba shimfiɗawa in ji Allah madaukakin sarki kenan duk abin da bawa ya aikata ana rubuta ko ba a rubutawa shine ma'anan wa naktubu ma qaddamu sai Allah ya ce wa asarahum sannan muna rubuta gurabunsu menene gurabunsu malamai sun yi fassara guda uku wasu malamai suka ce abin da ake nufi da gurabunsu shine wani aikin alkhairi da kai ka bari a nan duniya ana cin moriyarsa to lada za ta rinka samun ka a kabari wannan shi ake cewa asarahu kama hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu an yi frozen na account ɗinsa sa ya riga ya yanke ba wata lada da za ta same shi sai daga abubuwa guda uku abu na farko shine sadakatun jariya sadaka mai gudana malaman bid'a saboda shegantaka wannan sadakatun jariya sai suka murde ta hadisin ya ce sadakatun jariya sadaka mai gudana ka tona rijiya ana shan ruwa bayan ka mutu ka dasa bishiya ana cin moriyarta ka gina makaranta ana karatu a ciki ka gina masallaci ana sallah a ciki ka yi hanya domin mutane su samu sauki ko kwalbati ana cin moriyarta sadakatun jariya sai suka canja shi daga asifa wal mausuf daga annatu wal maut domin sadakatun jari'atun jariyatun wato na'atu ne da man'ut sifa ne da mausuf shi yasa duka suka samu dhammata martaini suka samu nakira annati yatba'u man utan fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'anisihi wa tazkirihi wa ta'rifihi wa tankiri to sai suka mai da shi mudafin da mudafin ilaihi sai suka ce ai maimakon sadaqatin jariyatu sai suka ce sadaqatu jariyatin sadaka da budurwa kai malamin bidi a matsala ne daga nan ne kuka ji auren sadaka kawai shi kenan mutum yana zaune sai a ce ga amarya an kawo masa sadaka a zauna a ta faɗin falala ba malami aure sadaka idan mace ta auri malami ɗan uwanta guda saba'in za su tafi aljanna walfauru da gaggawa walfauru da gaggawa <laughs> ka ta shiga ta kuma kawai sai a ta aure ba sadaki ba shaida ba mai karba kaga ba siga kenan kuma sai a daura da Muhammadu akai wa Musa wai sai a ce a daura da Muhammadu ai duk da miji Muhammadu ne wai ga maka duk da miji Muhammadu kai Allah ka raba mu da sharri malamin bid'a to ka bar wani aiki na kwarai wannan shine wato asarahum fasara ta biyu da malamai suka yi asarahum shine idan ka bar abun koyi da wani hadisi suka fassara shi da wannan shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ce man sanna hadisi imamu muslim man sanna sunnat fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yunqasu wato min ujurihim shay'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu la yunqasu min awzarihim shay'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sunnantar da sunna mai kyau to yana da ladarta da lada waɗanda suka yi aiki da wannan sunnar ba tare da an tauye ladarsu ba wanda ya sunnantar da sunna mummuna to shi ma wannan yana da zunubin ta a kansa da zunubin waɗanda suka yi aiki da ita ba tare da an rage zunubansu ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan hadisin suka fasara shi ma wannan hadisin sai da ƴan malaman bid'a suka masa cewa ciwa man sanna sunnata hasara suka ce to ai wato ba a gane ba ne shi dai wannan maulidi da muke yi ai dama annabi ya bada kofa in kaga wani abu mai kyau sai ka sunnantar da shi to ai shi maulidi yana da kyau domin kaunar annabi ce to ya za a ce ba za a kaunaci annabi ba to in man sanna sunnatan kuma sai aka makale yanzu ya ne za a makala maulidi to amma na fasar aya ko rashin hankali ya ce annabi ya ce man sanna sunnatan me ake cewa sunna me sunna abinda annabi ya faɗa ko ya aiki da shi ko aka yi a gaban shi bai hana ba wannan shi ake cewa sunna to man sanna sunnatan hasana sai ka zo da bid'a sai ka ce mata sunna kai naka annabi bai yi ba bai ce ayi ba ba yi a gaban shi ya kyale ba kai naka sunan shi bid'a ba annabi cewa man sanna bid'atan hasana ba man sanna sunnatan hasana ko baka san definition na sunna bane har yanzu kenan me hadisin yake nufi abinda hadisin yake nufi wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka daina aiki da ita ga kasan nan sunna walima hatta bata ko bata bata ba ahli sunna suka raya ta ga da an yi aure sai dai ai ta shegantaka kawai kawai ai ta cashewa kawai ana shegantaka ana fitsara ana zanga zanga wa Allah ana zanga zanga wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izala ta zo ta raya da wannan sunnar sunnar itikafi da an manta da ita ahli sunna suka raya da ita sunna dagaggen wando da an manta da ita ahalin suna suka rayar da ita sunnar hijabi wa mata da an manta da ita ahalin suna suka rayar da ita sunnar sallah akan lokaci da an manta da ita da sallah azhar karhe biyu la'asar karhe hudu sai ka ce a sahihul bukari aka karhe biyu a